batun wani ya yi ma tambaya game da batun haka kadirihi wa mikidari na azi bayan ka faɗi wannan na ji ka ce in haka ne ka ce kaman akwai salati in ma'ana ne akwai wanda salatin da ya fi na eh, salati ibrahimiya ma'ana aka ka faɗi ko abin ko da ne ban ji shi da kyau da ina so a maimaita wurin to masha Allah zan maimaita a kashin na'am yawa a watan ba na faɗa bane na nakalci maganan a bin ba afwan nasiruddin albani ne yake cewa idan ana maganin ma'ana wata an ce ma'ana girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi hadisin da ya fi girmama salatin da ya fi girmama manzan Allah to akwai hadisi salatai da suka fi girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da as-salatul ibrahimiyya watan abin da mutane ke bukata su fahimta a cikin as-salatul ibrahimiyya abu ne mai sauki Allah subhanahu wataala ne ya umarni da ayabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ya zo yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya za mu yabe ka a ka'ida sahabbai ma suka ce sai da muka yi fatan dama bai tambayan ba ya za ka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya za mu yabe ka ya rasulullah to dama abin da kake zato daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anan wajen shine tawadu kuma shi yayi sai ce to ku ce Allah ya yi mun irin na annabi Ibrahim a babin tawadu amma in a gaskiya ne ai sai dai annabi Ibrahim ya sami albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata in dai maganar matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na hakika ne to amma sai manzan Allah sallallahu alaihi ya yi a babin tawadu'u da kaskantar da kai wanda ake dama san shi ne halinsa sallallahu alaihi wa sallama sai ce to ku ce Allah ya yi mun irin yanda yi wa annabi Ibrahim saboda haka matsala ce ta yabo idan Allah subhanahu wataala ya yi wani bawansa ilhama ya sami wani yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon iyakar riskansa zai yi ya halatta zai iya yin abinsa ba wani malami wanda ya ce ba za a yi wannan ba balle wanda yake da asali da isnadi irin salatul fatih na'am salamu alaikum ya tabbatar to shikenan mun gode da Allah na'am na'am to sallallahu alaihi wasallam ya ce yana neman ya za a yi bi annabi Muhammad kamar aka mare ya fai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya zo wanda ya zo tambaye ta arafna salamu alayka wa kayfa salatu alayka a hausance mara ya fi ni jin hausa ya fi ni fahimta hausa ya fi ni fahimtar larabci amma akan karamin almajiri salatu alal nabi ba yabo bane domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana a yabe shi kamar yanda nasara suke suka doki annabi isa suna yabon shi amma abin da nake son tambayi malam magana guda ne abin da ya fita bakin annabi muhammad yake a yi mata kamar yanda yake kulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad an zuwa karshe kamar da malam ya faɗi abin da ya fita bakin Annabi Muhammad ya yi wani abu ya fito bakin wani koma bayan Annabi Muhammad ya na Annabi Muhammad to na ji tambayar a bani dama in amsa na'am na'am shukran shi dai salamu alaikum eh, za ka iya dawo da shi layi daga baya ba komai wato salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya faɗa na farko game da itra'i la tutruni kama atratin nasara isa na maryam shi abin da ake kiran shi ne ziga watan a wuce iyaka cikin ziga mutum ba yabo ba yabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam salati nau'i ne na yabo da fana'i a so itra'i irin na nasara ga annabi isa alaihi salam shine har a kai zuwa ga jingina masa sifofin uluhiyya a ce masa dan Allah ne ko makamancin wannan shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana a wannan wajen wani yabo ya zo daga bakin wani bawa ba na a ce ya fi wanda manzan Allah sallallahu ya koyar watan nan wajen matsala ce da take bukatan fahimta na ilimi yanzu manzan Allah sallallahu wasu azumi yake yi a wata a sati ba litini da alhamis ba na'am idan ka ɗauki azumi kana yin kai ɗaya ka sha ɗaya kullum ka yi wanda ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi baka yi ba ko amma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce shi yafi kowanne na annabi Dawud alaihi salam kuma ba shi manzo Allah sallallahu alaihi yake yi ba na'am azumin annabi Dawud alaihi salam ya ce shi yafi kowanne in ka zo wajen layya musamman a mazhaba ba na malikiya ba manzo Allah sallallahu alaihi ya yi layya da ragon. na'am ko dhaha bi kabshaini aqranaini amlahayn amlahayn sallallahu alaihi wa sallam a wajen malaman shafi'iyya kai layya da raƙumi yafi kai layya da rago ina fata an fahimta na'am ko da yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rago yayi sai a ce shikenan ga wani yayi na wanda yafi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi da'awan an yi na wanda yafi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la abinda mas'ala take a nan wajen kuma sun dogara da hadisi ne hadisin umarni zuwa sallan juma'a wanda ya tafi a sa'ar farko kamar ya ya karrabar da raƙumi ne suka ce to sai suka gaje kuma ba a ambaci wanda ya karrabar da rago ba sai a sa'a ta uku saboda haka suka ce wannan zahiri ne yana nuna wanda ya karrabar da raƙumi yafi wanda ya karrabar da rago ba su bambance tsakanin layya da da udhiya da da hadiya ba sabanin malaman malikiya sun bambanta ina fatan mun fahimta saboda haka shi ita mas'alar a nan wajen ana lura da siyaƙi menene siyaƙin ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi umarni yakan yi umarni wani lokaci a fahimci cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallam yana wannan umarni a babin sauƙaƙa wa mutane idan mutum ya ɗauki abin da yake ya fi wannan baya nufin ya saba baya nufin ba zai sami lada fiye ba don haka nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da salati gare shi ne a babin tawadu'un da ya dace da shi sallallahu alaihi wa sannan bawan Allah inda ya kuskure shi mai wannan tambayoyin ni fa duka maganar da na faɗa cewa na yi Sheikh Nasiru Dinil Albani ya faɗa a littafinsa sifatu salatin nabi wannan sifatu salatin nabi tana nan a hannun kowa in tana hannunsa yanzu ya buɗe tsab'an almaktabul islami wanda shine mafi shaharan tsab'an wannan littafin ya buɗe shafi na saba'in da hudu zuwa saba'in da biyar zai sami wannan maganar da nake cikin faɗi a cikin hamish ɗin littafin saboda haka maganar Nasiruddin Al-Albani ne kuma duka malamai sun karbe shi da kabul al nawawi ya tabbatar da wannan ya yi magana akai malamai da yawa sun yi magana akai